tabbacin kare rayuka da mahukunta ke baiwa 'yan Najeriya ya kasa fitar da fargaba daga cikin zukatansu saboda yanayin da suka tsinci kansu a ciki a wasu wurare. Wallahi ban da ne suka shigo nan ne wani ƙauye ina ga bai wuce kilomita guda zuwa gatawa ba. Yanzu kwace kwacen nan da ka ji ana yi wallahi ba san iyakan waɗanda suka kashe ba sai dai abin da Allah ya yi an gano yanzu haka mutane na cikin daji suna ta dubin gawar mutane. yanzu nan yanzu nan inda ma nake tsaye wallahi ina ganin na gaggawa ta kai shidda wani mutumin gatawa kenan a karamar hukumar mulkin sabon birni a gabacin jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya yake kokawa akan wani hari da aka kai a wani ƙauye da ake kira ɗan gari da ke kusa da garin na gatawa ranar litinin ta wannan mako da rana tsaka na tuntuɓi ɗan majalisar dokoki na jiha mai wakiltar yankin na sabon birni aminu almustapha boza akan yanayin da ake ciki bayan wannan harin. Sun shiga ɗan gari sun kashe mutum hudu sun shiga gatawa sun kashe mutum biyu su akalla dai tsakanin ɗan gari da gatawa da kurawa sun kashe mutum goma sha ɗaya kuma sun sa yanzu haka magana garin na kai da kai suna nan ga hanyar su hito barayin. A ƙaramar hukumar mulkin Gwaranyo mai makwabtaka da garin na sabon birni bayanai sun nuna cewa a cikin dare ɗaya ranar Litinin 'yan bindiga sun sace mutane kimanin sittin a garuruwa daban-daban na ƙaramar hukumar. akan hakan ne na tuntuɓi shugaban karamar hukumar abdulwahab yahaya gwaranyo wanda ya bayyana cewa babu wata sahiya wadda za a wayo gari akwai ma da za su shiga gari biyu ko uku lokaci guda su ɗauki mutane su tahi da su in ka ce ka haɗa mutanen da sun ka ɗauka a yankin nan namu yana da ya ka iya gane ƙididdigat mutanen kai tsaye kuma ina kira ga mutane kar su ji gaji da yin addu'o'i da kuma fata na gari ga shugabanni don samun ɗauke a wannan a je a yi ta karatun alkur'ani. a ƙaramar hukumar mulkin gada mai makwabtaka da gwaranyo ɗan majalisar yankin kabiru dauda ya ce jama'a yankin na cikin mummunan yanayi cikin kwanan nan uku da nake maka magana satin nan da ya wuce sun halbe wasu sun ɗauki maza da mata kuma da dama akalla da yanzu muna da kiyasi zai kai na mutum hamsin ko fiye da hamsin amma dai abin da nake da shi a kaina ne mutum hamsin nake da sanin cewa maza da mata da yara da ƙanana suna hannunsu yanzu ana maganan jinga ba maganan karamar hukuma ake ba mazaɓa guda ɗaya ne wannan ƙididdiga da nake baka a mazaɓa tsitse wato a lokacin baya da matsalar ta yi kamari a sokoto an gudanar da wani taro wanda ya haɗa muhimman mutanen jihar don tattauna matsalar na tuntuɓi ɗan majalisar sabon birni aminu almustapha boza wanda yana cikin waɗanda suka yi ruwa suka yi tsaki aka shirya wannan taron an kai kwamiti karkashin jagorancin sarkin musulmi a ka gani ni kaina aminu boza tsakanin commissioner of police tsakanin director ss tsakanin garrison commander duk wani jami'in tsaro da an da a sokoto state babu babu dukkan su mun ta zama gidan sarkin musulmi amma karshen ta wallahi tallahi zaman namu gaba ɗaya koma zaman shan shayi kokarin ji daga jami'an tsaro ya ci tura duk da ke ƙarshen makon da ya gabata ne kwamishinan 'yan sanda a jihar ya kira taron manyan jami'ai na rundunar don tattauna sha'anin samar da tsaro a lokacin bukukuwan kirsimati da sabuwar shekara da kuma yekuwar neman zaɓe ya kuma baiwa jama'a tabbacin ƙara jajircewar jami'ansa ga aikin samar da tsaro. Yanzu da yanayin da ake ciki dukkanin ƙananan hukumomin da ke gabacin Sokoto na fuskantar mawuyacin hali da rashin tabbas ga rayukan jama'ar da ke zaune a wuraren. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.